saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. a cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan mahimmancin ilimin jima'i ga yara wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanan iri daban-daban da suka shafi jima'i koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani a lokuta da dama akan samu iyaye da ba sa baiwa 'ya'yansu lokaci har su tattauna ma da su balle ma su ba su irin wannan ilimi kan hanyoyin kare kansu wanda hakan kan kai ga yara ga hatsari har ya kai ga cin zarafinsu sai ku biyo mu domin jin karin bayani. A kashi na farko na shirin namu na yau, wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure da wasu mata ƙwararru iyaye malaman addini don yara su kansu don tafi da bakin su game da wannan batun Shamsiya Bismillah. Malama Aisha Usain jami'ar sanin halayyar dan Adam ce da ke aiki ƙarƙashin ƙungiyar Sunshine Series Mind Wellness. Ta yi mana shimfiɗa a kan wannan batu. Ilimin jima'i na da matuƙar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma ya kamata a koya musu ilimin jima'i. domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe da yara sun fara wayo yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'insu ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo-gizo wato intanet da waƙoƙi da fina-finai a talabijin kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu to shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i iyaye ne ko malamai a makarantu bari mu suma da jin ta bakin hajiya sadiya tahir a matsayinta na uwa a zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba ko kuma in ce wani lamari na jikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa 'ya'yanmu duk wannan ba a makaranta ba ba kuma a society ba kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji duk yanzu zamani ya canja dukkansu suna buƙatan a sa ido ke za ki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa tun da yanzu zamani ya canja mace yanzu za ka ga daga shekara tara mace take fara al'ada to kafin wannan lokaci ya zo ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo ga yanda za ta yi ta gyara jikinta Yeah. idan ya zo idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki faɗawa ki mahaifiya ita ce ya kamata ta fara sani ga abin da yake tattare da ke kuma ga tsaftan da ya kamata ki sannan kuma daga zaran kin fara gani wannan abun ki yadda ba ma sai kin fara gani ba wani namiji ya zo ya dinga taɓa ki yana taɓa ki, ko kuma yana ɗaura ki a cinya idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru haka zalika namiji idan ka ga wani ana maka abu kaza ana wani na taɓa ka ko wata tana faɗin wannan kar ka dawo da wannan ka zo ka faɗa. Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai wacce kuma ke da 'ya yar kimanin shekara tara ta yi mana ƙari da haka. Za ki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bai yarinya ko da karama ce yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyen shi gobe wancan ya zo ta hau kan cinyen shi baka san wani illa hakan ke yi ba a hakan akan samu waɗanda suke ɓata yara amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yarinka cewa ya san cewa nan idan aka taɓa ki wannan bai kamata ba sai ki ga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja ɗanka a jiki shine zai sa yaron ka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya buɗe baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana ɗan ƙarami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba. To bari na dawo gurinki a ah, malama Fatima. Shin iyaye ne ya kamata su koyar da 'ya'yansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali a kai ko an taba su a bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro. Kaman ƙanin nan da muke tsince kanmu ne a ciki. Yanzu sai ka ga yaro da za ka gani za ki ga yara ko sai an kai wasu shekaru sha kafin a ce ko ta balaga ko mene yanzu za ki tsinta musamman 'ya'ya mata sai ki gani daga shekara takwas ka ga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu me yake nufi ta balaga haƙƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da 'ya'yanta suke ciki ki fara sanin musu yaya rayuwa take dan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara tun ba san komai ba za su ringa ganewa yaya za su ringa tsintan kansu a kai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai tana fahimtar da su a kai. to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa don jin ci gaban wannan shirin. ina a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu shamsiya hamza ibrahim da salomon Abu da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa mu lafiya ma asala